والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بلا وسيله واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمد عذرة من لساني يفقه قولي لا يحكي يوم السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da sadaqa a wannan yammaci dan laraba wanda ya dace da fitu da wannan ramadan a wannan shekara ta 2024 bayan jira na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 29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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ذلك إذ قال الله يا عيسى كما وعن أمر كلوكة إن الله يقول يا في عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إني متوفيك لن لم يفرقا لنك lokacin da ajalin ka ya kare wa uka ilayya sannan ni mai dauka ko ka ne zuwa gare ni ma'ana zan dauke ka zuwa sama wa mutahhiruka min alladhina kafaru sannan kuma zan tsarkake ka in kare ka daga cutarwar waɗanda suka kafirta in ne san ka ga ko sun ko lahanta ka ko su maka illa ba za ba wa ja'ilul ladina tabi'u kuma zan sanya waɗanda suka bi ka suka yi imani da kai sauƙan fawqa alladhina kafaru saman waɗanda suka kafirce maka ila yawmil qiyama har yanzu a ranar tashin kiyama thumma ilayya marji'ukum sannan zuwa gare ku ne zuwa gare ni makomar ku fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun in yi hukunci a tsakanin ku cikin abin da kuke sabani a kansa waɗannan al'amuran guda uku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa annabi isa alaihi salam lalle ya cika masa su ko zai cika masa su na farko da yake inni mutawaffika lafazin at-tawaffi yana daukar ma'ana guda uku a cikin harshen larabci yana zuwa da ma'anar al imata mutuwa ke hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun sannan yana zuwa da ma'anar an-nawm barci أبعده وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم إلى آخر الآية كان التوفي ينزع دماء من الاستيفاء سكا ومتم حجنك هو عدد من ذلك مثل القول باسي هو ونعم ذلك القول باسي فكيف يزاد معناه اليوم لا ريب فيه ويخفيت kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat lafazin at-tawaffi yana daukar wannan zamani guda da haka sai malaman tafsiri suke sabani me ake nufi da inni ta ana wadansu suka fassara su da cewa ni ne mai kaddara maka yin barci ko saka babu barci da ina ce daga cikin ne'imomin Allah rahama ce daga cikin rahama da ubangiji ta ala yawa bawa aya ce daga cikin ayoyin ubangiji da ke nuna kudurarsa ga mu muna farke lokacin da barci ya so ba mu ina muke ba sannan idan muka farka ba mu san ina barci ya tafi yana jiran mu hari lokacin bukatar sa zo kafin ya dawo ba wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar wa ibtidaa'ukum min fadli inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un yin barkin ku aya ce daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala wa ja'alna nawmakum subata mun san ya barci ya zanto hutu a gare ku da haka idan yace me ne sa ka barci ne ma'ana zan kaddara maka ni'ima ta barci zan sa ka yin barci lokacin da kaso dan ka samu hutu nishadin ka ya da jikin ka za ka yi domin idan Allah madaukakin sarki ya hana ka yin barci wannan wata azaba ce daga cikin azaba da Allah zai garaje ka da ita ina fata an fahimta waɗansu malaman suka fassara su da cewa in yi mutawaffika ma'anarsa lalle ne sai na cika maka adadin kwanakin da na kaddara ma a duniya duk da yankin da yahudawa suke maka rautar rayuwarka sai sun kashe ka ba su sun kashe ka ba zan ba ka kariya zan ba ka tsaro kaddarawar da ne maka na ajali na karin da za ka yi sai ka yi ko yahudu sun ki ko sun so shine inni mutawaffika ina ba zan fahimta waɗanda mutum suka fassara su da ma'anar mutuwa din abin da yake nufi lalle ne mai karɓar ranka to lokacin da aka samu aya ta ɗauki irin waɗannan ma'anoni guda uku sai mu duba mu gani a ƙarshen gaskiya kowane daya larabcin kalmar yana nuna shi inda za mu duba dukkan wani kamus na larabci wanda yake da magana za mu iya cewa kowane ɗaya daga cikin ma'anonin guda uku akwai shi a larabci sannan kuma kowane daya daga cikin waɗannan al'amura tabbatacce ne ga annabi isa alaihi salam lalle ubangiji ta ala ya sa shi barci lokacin da ya so ya rasu domin rashin barci a ne Allah kuma bayan azaba ga annabawansa ni in ta sun kwantar muku da hankali yake shi yasa da Allah ya so kwantar da hankalin annabi da sahabbansa a yakin badar duk da su ta cika da tsoro har Allah madaukakin sarki ta ta annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun amma kun sa suka yi barci don samu kwanciyar hankali idhi yughashshikum an-nu'ata amanatan min wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rijza ash-shaytan وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام sanya barci din sai zanto kwanciyar hankali da ni'ima da kuma aminci to da haka wannan lalle Allah ya nufi ta annabi Isa da shi ha kuma idan muka dauki ma'anar cika masa ajalin sa lalle ya cika masa ajalin sa zai cika masa ajalin sa adadin shekarun da ya kaddara masa yi a duniya zai cika masa su ha kuma idan muka dauki ma'anar daukar rayuwar sa sai kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن بها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل ما نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ذائقة الموت كان متاع سوقكم يا سيدي كل rai a cikin haddaran annabawa da manzanni ده صالحي ده ولي ده متاني تركي ده na banza kowa ma zai mutu kullu nafsin to amma inda ake samun rikicin fassara ga waɗanda yi ganin a ayar akwai rikici bayan ko babu wani rikici a ciki idan mun ɗauki inni mu tawaffi ka muka baka ma'ana ɗaya lalle ne mai karɓar ranka ne to sai su kafa hujja da wannan cewa Allah ya riga ya karɓar annabi Isa kenan maganar annabi Isa zai dawo nan ba gaskiya bane ba zai dawo ba da na na akidar ba haka suke cewa dan me Allah ya ce na karɓar ni ne karɓar ranka ne amma sun manta da cewa ko da mun bayar da wannan ma'anar ta ismul fa'il wanda ismul fa'il ta fuskar ma'ana daidai yake da fi'ili mudari ya dullu alal hal wal istiqbal yana nuna me ake ciki yanzu da abin da zai zo nan gaba ni mai karɓar ranka ne ma'ana lokacin da na sauko da kai kwanakin da na kaddara ma sai kare zan karɓi ranka ka mutu ba yau da wani kake ina fata mun fahimta to sun ce a ah, to ai jerin ara yace inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lalle ya kasance an fara kashe sufin na aka dauke shi sama wa mutahhiruka min alladhina kafaru sannan zan tsame zan fice ka daga waɗanda suka kafarta a cikin gaskiya duk wannan kokarin abin nan ne amma in ba haka ba mutawaffika mai tsarran ka a yau ko a gobe a gobe ko a bibi a da ko shekara mai zuwa ko nan da shekaru masu zuwa wa rafu'uka ilayhi zan dauki ki zuwa gare ni akasin da aka yi da wawun baya nuna tartibi baya nuna an kashe sannan aka dauke shi abin da yake nuna wa mutlaqul jami al-aqfu lil wawi yaktabi muqtaba yani mutlaq al-jami abinda kawai yake nuna wa abubuwan nan guda uku lalle Allah ya alƙawarin su ba tare da tantance wanne za a fara yi sannan wanne sannan wanne wawin ba ta nuna lalle kaza aka fara sannan kaza inda kun mace ta zo sai ta nuna kaza aka fara sannan kaza sannan kaza sannan kaza dan haka dai aqida ta gari ta ahlus sunna wal jamaa annabi isa alaihi salam ya yi waɗansu kwanaki da ya kamata yi su da shekaru 30 ko 33 a duniya Allah ya dauke shi zuwa ga zai dawo a saukar da shi a ƙarshen zamani wanda alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama zai yi shekaru bakwai idan an haka da waɗancan su ne adadin shekarun da zai a duniya da wanda Allah ya kaddara masa gaba da wannan ita ce aqidar musulmi wanda alqur'ani ya tabbatar da ita hadisai ingantattu cikin sahih bukhari da muslim suka tabbatar da ita amma a wurin yahudu aqidar su annabi isa ya mutu kuma su ne suka sun kashe ya riga ya mutu kuma yana nan a sararin duniya saboda haka ba a dauke shi zuwa sama ba a wurin kirista kuwa annabi isa eh an kashe shi amma kuma da aka kashe shi an ɗauke shi zuwa ga sama zai kuma sake dawo ina ba ta suka ce an kashe shi ne ranar juma'a yana tsire a kafe har ranar asabar da magariba sannan aka sauke shi daga abin da aka tsire shi a kai ko aka gicce shi a kai sai kuma aka binne shi a cikin kabarinsa da daddare ranar asabar ranar lahadi da magariba kuma in yi fito daga cikin kabarin da kansa kawai ya hau ya fito sama wannan ita ce akidar da ke cikin addinin kiristanci amma ya kufar mutum musulmai yahudu da kuma sai sun kirki kariya suke dan ubangiji ya ce wa ma qataluhu wa ma qalabuhu walakin shibbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi da ransa Allah ya dauke shi sama zuwa gare kirista da suka ce a'a shi da kansa ya kai Allah shi a shi ya dauke shi da kansa rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizul hakima wanda ita ce akida ta gaske zai sauko a daidai lokacin da dujal ya riga ya zo lokaci guda za su haɗu da juna ga dujal ga mahadi ga annabi isa alaihi salam kamar da hadisi hadisi suka nuna yana da bayan bayan duk za su yi tarayyar zamani sai dai dujal ne zai fara zuwa sannan mahadi ya zo sannan annabi isa kuma ya sauka lokacin da annabi Isa ne sai zai farar cewa al'ummar musulmi sun yi wa mahadi bai'a suna sallah a bayan sa shine limamin da haka shi ma sai bi wannan kuma bai rage matsayin annabi Isa alaihi salam ba dan waɗanda suke kore saukar sa a karkan zamani cewa suka idan ya zo a me zai zo zai zo ne a matsayin annabi sai annabi ya ce la nabi ya ba'di ila yawmil qiyama ba annabi bayana har zuwa ranar tashin kiyama zai zo ne a matsayin gama garin mutane ba annabi ba to ai wannan kuma ya rage masa daraja to wannan hujjar da suka faɗa hujja ce ta hankali hujja ce ta tunani da tunanin su suka kwatanta haka ina faɗa wannan amma da sun nutsa sun yi amfani da nassoshin shari'a aya ta ce rafa'ahu Allah ilayhi Allah da kuma kuje sai ya riga ya dauke aya ta ce wa innahu la ilmun lis-sa'ati saukar kuma alama ce ta tashin kiyama cewa kiyama ta kusa hadisi kuma cikin bukari ya ce la yushikanna an yanzila fikum ibn maryama hakaman adala saura kiris lokaci ya annabi isa zai sauka yana mai hukunci da adalci a ban kasa fayaksuru salib ya karya furot wa yaktul khinzir ya kashe aladu wa yada'u jizya ya soke hukuncin jizya hukuncin jizya an sar'anta shi amma an yi masa iyaka ta cewa da annabi isa ya lokacin sa ya sannan mai fi mal a wannan lokaci dukiya za ta yawaita hatta la ya tabala hu ahad har ka fitar da zakka za ka ba wani daga zai karba ka rajul wani zai karba haka manzo Allah ya na cikin hadisin musa to yaya za mu yi da maganar cewa in ya dawo a matsayin da magarin mutum ba annabi ba an rage masa matsaya mu abin da muke cewa shine zai dawo da sunansa annabi isa da sunansa abdullahi da sunansa rasulullahi amma lokacin da ya zo inda period sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mabiyi cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ko yana da matsayi na annabta an turo shi kafin a turo annabi amma tun da ya zo a zamanin annabi annabi ya fi shi daraja da falala dan haka sai ya zama mabiyinsa amma mafifici akan dukkan mabiyan annabi Muhammad yasa imamu zahabi a cikin littafin at-tadrib fi asma'i sahaba farkon sahabi da ya kawo sai ce Isa ibn Maryama sahabiyun wa nabiyyun ita jina annabi Isa alaihi salam yake sahabi ne annabi ne annabi ne domin annabtar sa ta tabbata tun kafin a tsoro manzo Allah sai sahabi ne domin sahabi shine wanda ya ga annabi ya imani da shi mutu akan haka to annabi Isa ko ya ga annabi lokacin da annabi aka Isra'i da Miraji ne ko ba haka ba to kaga ya samu sahaban take ga sahabi ga annabi na fata an fahimta wannan ita ce magana ta ilimi wanda ilimi ya tabbatar amma mu'tazilanci ne khawarijanci ne mutum ya tabe da yadda bai da dawar annabi ba ba akida kika ahlus sunna ba kida kika lawa. su kuma sun kafa hujja da hankali ne don rushe nassi na shari'a da ya tabbata cikin alkur'ani ko tawilinsa ko rushe nassi ba hadisi ingantacce wanda wannan bai dace ba ga bawa mabiyi mai biyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ala ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك زن سنة وطن دسك بيك فوق الذين كفروا سمن وطن دسك كافرك سوى لنا وطن دسك بيك أزام منك الحواريون suwa ne ne waɗanda za su kasance tare da shi bayan ya sauko al'ummar musulmi ne ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan dora waɗanda suka bi ka fawqal na kafaru kan waɗanda suka kafirce maka ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama ma'ana dukkan wanda yi imani da annabi Isa ta hanya ingantacciya Allah zai dora su kan wanda yi imani da annabi Isa ta karkatacciyar hanya imani da shi ta hanya ingantacciya huwa abdullahi kuma rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min manzo ne cikin manzanni yana cikin ulul azmi na rusuli wannan shine imani da shi ta hanya ingantacciya amma hanya karkatacciya mutum ya dauka cewa shi Allah ne ko na ukun alloli uku ne ko dan Allah ne duka waɗannan guda ukun Allah ya kafirta su laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قالت ذلك قولهم بافواههم cewa shi dan Allah ne magana ce da suka faɗa da harsunan su ba haka suke da bisa ga hakika yudahiruna qawlan ladina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون dan haka dai hanya ingantacciya ta imani da shi shine mutum ya da Abdullahi ne shi Rasulullahi kuma ilayya marji'ukum ya zuwa gare gare ni makomar ku take kai da waɗanda suka yi imani da kai a gefe ɗaya da kuma waɗanda suka kafirce muku a gefe ɗaya ne rin hukunci akan a tsakanin ku fa ahdu bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun in yi hukunci a tsakanin ku nan da abin da kuke sabani akan in ji Allah madaukakin sarki ayar da Allah ke cewa a cikin suratul nisa wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti wa yawm al-qiyamati yakunu alayhi shahida wannan Allah na cewa babu wani cikin ahlul kitab fa sai sai yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa kafin mutuwarsa shiwa shi ahlul kitab kun sai annabi Isa din wa in min ahlul kitab ba wani cikin ahlul kitab illa la yu'minanna bihi fa sai sai yayi imani da shi yayi yi da shi shi annabi isa qabla mautihi kafin mutuwarsa ciwa. wa lamirin na koma zuwa ga shi kitabi ɗaya daga cikin ahlul kitab ko yana koma zuwa ga annabi isa waɗanda suka ce ya riga ya mutu ba zai dawo ba suka ce qabla mautihi wato annabi isa kenan lamirin na koma zuwa ga shi amma qabla mautihi kafin mutuwar shi kitabi din zai yi imani da annabi isa to amma sun manta da cewa ai sai suka ce ah, to dan kun ce haka to dan me ranar tashin kiyama za a zarge su dan me za a ce da annabi Isa a anta qulta lin nas tattakhuduni wa ummi ilahayn min dunillah shi kuma sai ce subhanaka an aqula ma laysa li إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد abinda ba su fahimta ba shine imani iri biyu ne akwai imani mai amfani akwai imani mara amfani imani mai amfani mutum ya yi imani tun da koshin lafiyarsa da rayuwarsa kafin mutuwa ta zo kafin ya kai gargara idan mutum yana cikin kafirci ko aikin sakon da bai tuba ba har sai da aka zaro rai rai ya zo makogaro sannan yace zai tuba to Allah ba zai karba ba wallahi tafi tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza ahada ay idza hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atallahum azabun alim duk wanda bai tuba ba sai da rai ya zo ko gado an fara gayan mala'iku na kanta sai ce inni fil an ya Allah na tuba na tuba ba za a karba ba irin tuban da fir'auna kenan yayi yayin da ya mutuwa ta zo masa hatta idza adrakahu al-gharq qala sai yace mai amantu na imani fir'auna ba annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il ba abin bauta da gaske sai wanda banu isra'ilawa suka imani da shi wa ana min al-muslimin ni ma ina cikin musulmi da <laughs> dole imani bai da Allah ce a al'an wa kada sai ta kabli wa kunta bil muslimin a yanzu ne zaka yi imani bayan ka yi barna da sai da kace gargara shine aya take cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw بعثنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون imanin su ba zai yi musu amfani ba idan mutum imani ba zai da mutuwa ta zai da haka duk kiristin da bai yi imani ba sai da aka fara zawo rai sai sai na yadda annabi Isa Abdullahi ne Rasulullahi ne ba dan Allah bane wannan imanin ba zai musu amfani ba da haka da Allah ya ce in min ahli kitabi illa la yu'minu bihi qabla mawti za su yi imani da shi din amma lokacin da imanin ba da wanda ya imani da shi kafin ya da mutuwa to imanin wa yawm al-qiyamati yakunu alayhi shahida lanin kafin kiyama duk zamu shaida akan su cewa da Allah ke فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فأما الذين كفروا amma waɗanda suka kafirce kuwa fa wa'adzibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah zai yi musu azaba azaba mai tsanani a duniya da lahira azabar duniya a filin yaki in za su gwabza yaki da musulmai za a ci galaba a kansu za a ribance waɗansu a matsayin fursunonin yaki kamar yadda ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafirai a yakin badar an kashe mutum 70 an riba su 70 a matsayin fursunonin yaki kafirai a gazwatu bani quraiza da gazwatul ahzab da sauran yaƙe yaƙe da manzon Allah yayi galibi an yi musu rauni galibi an kashe waɗansu su waɗansu an riba su a matsayin fuskunin yaƙi kaga wannan azaba wanda aka kashe azaba wanda aka mai da shi bawa shi ma nau'i ne na azaba wa ajilhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah alahira kuma zan yi musu azaba da wuta wa amma alladhina amanu wa ma lahum min nasirin ba su da mai taimakon su wanda zai fitar da su daga cikin wuta wa amma alladhina amanu wa amilus amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari fa yuwaffihim ujurahum Allah zai saka musu ladan a wata qira'a fa nuwaffihim ujurahum za mu saka musu ladan su wallahu la yuhibbu zalimin ubangiji baya san azalimai sai ta ne zalika alayka zuwa ga annabi Isa alaihi ko kuma ismul isara ne zuwa ga tun daga inna allaha safa adama wa nuh dan daga nan labarin ya faru zuwa in qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara zuwa ga in qalat al mala'ikatu ya maryam inna allaha yudhakkiruki bi kalimatin min duk dai kisar illa ya ta mutasalsilat al-ittifa zahabe a cikin zaben an zabi annabi nuhu an zabi wa annabi ibrahim iyalan gidansa an zabi eh, abin nan inna laha kafa adam annabi adam alaihi salam da kuma ali imran cikin ali imran mahaifiyar annabi isa take na maryam sannan kuma ita kuma ta haifi shi annabi ta kaga duk kasar sun ji kuna bin juna da haka da aka ce zalika ismul isara din na kuma zuwa ga duka ai al-mazkur min bilad qawlihi ta'ala inna laha kafa. ko kuma al-mazkur min bidayati sura abinda aka ambata tun daga farkon sura domin suratul ali imran din an saukar da ita tun daga aya ta farko har zuwa ta 80 lokaci guda daidai lokacin da wata waƙi'a ko wani abu ya faru wanda bayanin su zai zo nan gaba to kaga da aka ce zalika abinda duk aka koro maka labari da wa'azi da fadakarwa da jan hankali tun daga farkon sura zuwa nan matluhu alayka muna karanta muku fi min al-ayati na ayoyi na alqur'ani mai girma wa zikrul hakim da kuma ambato wanda yake kunshe da hikima hikimar zance ka ji zance babu mai mai a ciki hikima ta fuskar hukunce hukunce ka ji babu zalunci a cikin su hikima ta salon ba labari ta yadda za a kaɗaitar da kai sannan a kawo maka labarin a ba ka fi a jumlatu sannan a kawo maka shi filla filla sannan a yi fatima wadda ake cikin labarin da ita in da alkurani ba littafi da yake irin wannan shi ne a zikirin hakim ko kuma azzikr al-hakim al-hakim bi ma'ana al-muhkam an bato wanda aka kyautata shi aka kayata shi kowane harafi a cikin kalma ya dace da inda aka sasa kowace kalma a cikin jumla ta dace da wurinta kowace aya a cikin sura ta dace da wurinta da za ka dauke wata aya ka kai ta wata sura sai ga baka dace da jerin ba an gane ku Allah ke huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad kullihi ولو كره المشركون أي نعم سورة التوبة بند سورة التوبة سورة الفتن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا inda ذا ذاك ɗauki wannan ta suratul fatih da kai suratul tauba ba za ta dace da juna ba ayoyin ta dukkan sai suna karewa da nuni qabla ha harf martin to an kana wawan aw ya'a al musrifun da nuni ce a cikin qabla ha harf martin wa law tara al musrifun yuriduna an yudhi nur allah biyu a afwahihim wa ya'ba allah illa an yi nurahu wa law tara al kafiru kaga duk suna karewa da wawan ko wa'un kafin nuni amma suratul fatihi ayoyin ta karshe suna karewa da maddul wato faduwar wasu lafi a sama tare da alif a gaban su inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما duk da wannan kuke karewa da haka wa kafa billahi shahida ya dace da inda za ka dauke ta kai ta kurutu ta ba ta dace da da haka littafi ne al-hakim bi ma'ana al-muhkam wanda aka kyautata shi kowace kalma kowace aya ta dace da inda aka saka inda mutum zai yi kuskure ta fuskar harda ya ɗauki wani wurin ya kai wani wurin zai ji babu daɗi shi yasa wani wani balaraban tsawon ya ji wani mai yana karanta alkur'ani bai iya ba sosai yana kuskure yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min ibnu zo wala tankihul mushrikina hatta yu'minu kaga awar wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu sai sai karanta tankihu kaga tanzi ne na wasali kadai har su ne amma idan yake wala tankihul mushrik wala tankihul mushrikina ma'anarsa bai halatta ba ko aure mushrikai maza hatta yu'minu hatta sun yi imani yake wallahi hatta la amu ko sun yi imani da lamarin Allah ya yi yake ko sun yi imani da lamarin ayar ko abin da ce wala tunsu musikin kar ku aular musu su musulkai maza kar ko aular musu mai ku da kuke wa wakilci hatta yu'minu har sun imani amma sai ce wala tunsu kar ko aure su kaga ma na ka canja hatta yu'minu har sun imani to wallahi walau amin sun imani ba za ba to wannan karatun da ku da rige bane kare kana ta mu je da rige ma'ana alqur'ani wato azzikrul hakim sai Allah ya إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كنت يكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاد ربك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ubangiji ce inna masal isa lalle misalin annabi isa alaihi salam inda Allah a wurin Allah كمثل آدم كما مثال النبى آدم لي. خلقه من تراب الله يهلك النبى آدم بقتل باية ثم قال له كن فيكون sannan yace da shi kasance shi ma sai ya kasance anan Allah ya kamanta samuwar annabi Isa da samuwar annabi Adam alaihi salam abin tambaya menene wajen shabahi dan fuskar kamar dinke ne da yace inna masala isa inda allahi ka masali adam sai sai khalaqahu min turabi wani abokin zance mai iya musu zai iya cewa ashe annabi isa ma da turbaya aka halitta shi irin yadda annabi adam ma da turbaya aka halitta shi tunda Allah sai inna masala isa inda allahi ka masali adam sai yayi karin bayani sai khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ma'ana asfar ko kuma sunadarin da aka halitta annabi adam da shi da irin sa ne aka halitta annabi isa irin yadda halittar annabi adam ake kun fayakun haka halittar annabi isa an ce kun fayakun idan mutum yaji haka sai ya ce ko saka lauta ya kuskura fahimta wajen musulmi din da ke cikin kamanceceniyar samar da annabi isa alaihi salam da samar da annabi adam alaihi salam kowanne an samar da shi ba tare da uba ba annabi isa ba tare da uwa ba annabi adam ba tare da uwa ba sai dai turiya akan annabi isa shi annabi adam ba ma tare da uwa ba ina fata mun fahimta amma sunadarin halittar annabi isa alaihi salam ita ce nafkatun min ruhillahi ta'ala dusa da Allah ya umarni mala'ika jibril fa nafakna fiha min ruhina ko fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqa bi kalimati rabbina wa kutubihi wa kana min al-qanitin ko fiha ko fihi suratul taharim da suratul anbiya busa da akai ina fata an fahimta sinadarin da aka halitta annabi Isa alaihi salam da shi aka ce kuma kun sai ya kasance ga busar ga faɗin kun amma annabi Adam kuwa ƙasa aka tsara sannan aka ce kun sai kuma ya kasance a ce akwai inda suka haɗu da juna akwai inda suka rabu sun haɗu da juna wajen kalmar kun sai kun sun haɗu da juna kowanne an samar da shi ba tare da mahaifi ba ina fata an fahimta to amma sun rabu da juna wajen shi annabi adam ba ma mahaifiya shi ko annabi isa akwai sun rabu da juna ta hanyar sunadarin halittar annabi adam kasa sunadarin halittar wato ainihin annabi isa shine ne busa da aka umarci mala'ika ina fata an bayyana to kan nan wajen sabi wajen inna masala isa inda Allah kamar sal adam ya ne wujuduhu biduni abin abin nabi rabbi ne da kirista me yasa kuka ce kawai annabi isa ne dan Allah ba ku ce annabi adam ma dan Allah ne ba me yasa kuka bambance idan annabi isa ya yi kwarji ne saboda an samar da shi ba tare da uba ba ya yi annabi adam ya zama abin mamaki dan shi ba tare da uwa ba ba tare da uba ba amma a aqidar ku kun yi tamaki ku dinka ya kamata da ku ƙara adadin ƴaƴan ko kuma ku rushe gaba ɗaya babu ina ba ta fahimta dai idan kun zaɓe shi kadai kun yi tanakubi dan akwai wanda ya fi abin mamaki shine annabi adam kuma shi kun kyale ba ku sa su ba a cikin rajista ta ƴaƴan Allah idan ko za ku rushe to sai ku rushe gaba ɗaya wato kaga wannan hanya ce ta ilzami da alqur'ani ke amfani da ita wajen tattaunawa da abokin zance إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون kar kuma ga da abin da na faɗa jiya ko shekaran jiya kalmar kun sai an yi amfani da ita wajen halittar dukkan halitta in banda annabi adam annabi adam bayan kalmar kun kun Allah ya halitta shi ne da hannunsa dan yace ma mana aka an tasda lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali ina ba da da kuma hadisi da haka cikin sahih bukhari al-haqq min rabbik فلا تكون فلا تكن من المنكرين الحق من ربك wannan da ake karanta masa gaskiya ce daga wajen ubangijinka fala takun min al-mumtarin karka kasance cikin masu shakka Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shakka ba cikin abin da aka saukar masa amma magana ce da duk da cewa sai aka fuskanta da ita amma ana nufin kai da ni da mu waɗanda akwai tsammanin ba iya yin shakka amma sai aka fuskantar da zuwa ga annabi dan ta shafi kowa da kowa tunda shi kansa an ce kare yin shakka to kai za a baka lafiya ne shakka ai ba za a baka izini ne shakka fala ta kullu min sarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi wanda duk yayi musu da kai shine al-muhajar wanda duk yayi jayayya da kai fi cikin lamarin annabi Isa min da ma aka min al-ilmi bayan abin da zo maka na ilimi shine wahayi da aka saukar mana na al-Qur'ani kai ka ce annabi Isa Abdullahi ne Rasulullahi ne wani kuma yazo ce a'a dan Allah ne kace yace kace yace to ga da zaka rafa musu fakul kace ta'alau ya ku masu da'awar shi dan Allah ne ko na ukun alloli ne guda uku ta'alau ku zo mana na dau abuna ana wa abuna aku ku kira ku zo ku da ƴaƴanku ku kira ƴaƴanku ku mu kira ƴaƴan mu wa ana wa nisa'aku ku kira matan ku mu kira matan mu wa anfusana wa anfusakum ku zo da kanku kuma bayan ku da ku sun zo mu ma mu zo da kanmu bayan sun zo sun na na hil sannan mu kaskantar da kai mu roƙi ubangiji roƙo na bawa da yake so a amsa masa fa naga Allah ana tallaha alal kadibin mu roƙi la'antar Allah ta sauka tsinuwarsa ta fada alal kadibin kan mai ƙarya tsakanin mu da ku tsakanin mu da muka ce annabi Isa Abdullahi da Rasulullahi da ku da kuke dan Allah ne ku zo ku yadda ne taron Allah tsine mu sai mai ƙarya Allah tsine mu ya magana ce mai zafi wannan al-imam ibn kasir a cikin tafsirin ya ce aya din nan ta tana cikin jerin ayoyin da aka sauka tun daga farkon sura zuwa nan dalilin saukar su kuma shine wanda nazaran tawaga ta kirista daga garin da ake kira nazaran yanzu na cikin kasar saudiya suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 60 sun zo don su masa tambayoyi kan matsayarsa fahimtarsa game da annabi Isa manzo Allah ya karbe su a cikin masallaci don girmama su don su cewa bai wani kan su cin mutunci su ya zauna tare da su suka yi duk tambayoyi yana ba su amsa to duk abin da ya kamata su ji su gamsu cewa annabi Isa ba dan Allah bane manzo Allah ya faɗa musu kamar da ayoyin nan suka yi shari'a amma tare da haka ko suka ce su san mutunci da suka ce ba su yarda ba sai Allah ya sauko da wannan aya cewa abin da za ku rufe tattaunawar ku da shi ne yanzu tun da kai ka ce za sun sun ce ka za su ba su yadda kai da su a zo a taru yi taron Allah sai yanzu tana ta kasu manzo Allah je gida ya fito da Fatima da Aliyu da Hassan da Hussein yace wannan waɗansu daga cikin ƴaƴa na ko ahlul bait cikin da kenan ga suna su kuma su kirawo na da cikin shugabannin da suka zo da su kirista din akwai mutumin da ake kira al da kuma as sai suka su kira da juna to mu je mu kai jira ɗan mu zuwa ita rana sai dai daga cikin sai kai ka san ni sani ƙarya gaskiya yake matukar mun yadda mun je an yi taron wannan Allah sai sun to mu za mu kana kada mu je mu sulhu da shi ya kyale mu akan addinin mu za mu ba da jizya ya tura mana wakili duk shekara a je a karɓi kuɗin haraji da za a zo da gwamnatin musulunci mun yadda amma ya kyale mukan addinin mu amma wani taron Allah shine mu ba zamu da an san fito daga mutum kuka kuka samu da Allah suka mun yadda da jizya ba wani taron Allah shine samu wani wanda yake amintacce daga cikin mutanen ka tura ga garin mu ko mun yi alƙawari shi kadai zai je gari guda namu amma duk abin da yake haƙƙi ne na ku zamu tattalo ga ku tattalo da shi na jizya don maza Allah ce zan tura muku amintacce haƙiƙanin amintacce sai kuma hankalin sa bai ta amintacce hakikanin amintacce don ya sai zai ido cewa ina ma ne ne duk sahabbai suka taru suka zazzare ido kowa yana cewa har wani kakkajawa yake haka dan dai a hango su daga nesa don manzo Allah ya nuna Abu Ubaida ibn Mas'ud yake wa haza aminu hadhihi al-umma wannan shine ne ta tsara al-umma ta suka ne abu bai da ibnu zarra ga wannan bishara ce ba falala ce a gare shi to kaga da haka aka riga aka rike maganar da su ba sai da sun yi mudahara ke ta hadisi ya tabbata cikin bukhari imamu nasa'i ma ya rawaito inda man ba haka imamu ahmad bin hanbal daga abdullahi dan abda abu jahil ne abu jahil ya zo da manzon Allah in har ya je yana sallah a dakin Ka'aba a gaban mu wata rana sai na bari ya shiga in dauki kafafa in tsora akan wuyan sa in take sai manzon Allah ce duk ranar da ya haka kuwa mala'iku za su sauka da rana ana ganin su damƙe su tafi da shi ne kallala illam yantahi lamasda'an in nasiya nasiyatin kadibatun qati'a fal yad'u nadiya fal yad'u aka ce manzo Allah la tusihu wasu je kai sallar ka ma ka damu yazo ka ka kadin ya isa abu na biyu yahudawa da qur'ani ya kalubalance su wanda suka yi da'awar aljanna ta su ce Allah ta in kana lakum ad-darul akhirah in kana lakum ad-darul akhirah eh, menene khalisatan min dunin nas fa tawanna wa in kuntum sadiqin in dai da gaske ne gidan lahira ke bantai ke gare ku banda sauran mutane ko nemi mutuwa in inda gaske kun yi manzo Allah ce law tamannawul maut lamatu wala wala ra'aw maqaidahum minan nar inda sun ce eh mun yadda mutu amma ta za su mutu daga nan ma za a yi musu hoton mazaunin ko wannan za su mutu abu na uku waɗanda manzo Allah ce ku mu da ana ana inda sun sun fito da sun koma gida ba tare da ƴaƴa ba tare da dukiya ba duk da za a halaka da gidansu a duniya da su da iyalansu da haka su kuma haka da su da sun mukabala to da haka ana sai malamai suke cewa shin ya halatta akan wani abu na addini da malamin gaskiya yake kira zuwa gare ya san gaskiya ne matsala ce wanda yake ko dai wanda ya dito yana kan gaskiya wanda ya kauce mata yana kan ɓata mas'ala ce dalilan sun fito na a addinin musulunci sai wani ya masa inkari ya halatta ne na ayi mubahala shi da yankan ko bai halatta ba malaman suna suka ce ya halatta ya halatta kai ne ka zo ka ce wallahi tallahi salatul wa salatul annabi ne sai ne ya ce a a salatul annabi sai ka ce to yi mubahala bi fara halatta ne in wanda yake maka da shi a tsine maka kai ne kace wallahi tallahi a qur'ani ko hadisi ba inda aka ce ayi sadakar uku ayi ta bakwai ayi ta arba'in ayi ta shekara ayi maulidi to ne ce akwai su ku zo mu bara lafi ne a tsina wa mutum yake ne da kai ya halatta ka faɗa jikin ina ya fito kuma suka ce in ya ya fito ba zai iya fitowa ba shi yasa ba mu ba ta harshe ba idan kun lura a karatu sukan baya na ga muku da yau zan fassara muku kila ne saboda ayar ta da na taɓa faɗin cewa tsakanin malamai na sunna da suke kira zuwa ga gaskiya suke kokarin da mutane kan hasken qur'ani da hadisi da malamai na bid'a da ke kan mutane akan labarai da surutai da mafarki da karama da waliyyi da shehuna na karya da suke tsakanin waɗannan mu ce waɗannan ababe da suke faɗa akwai kurakurai masu tsarin yawa waɗanda ba su da asali cikin Qur'ani ko hadisi su kuma sun ce a ah, mu ne makiya annabi makiya waliyi to sai sai nake cewa ya Allah duk wanda yake kan ƙarya mu da su ubangiji ta alaka sun yi fashi na ce kuma in sun isa faɗa haka kun taɓa jin sun faɗa ka ga ban ce ba ma a tsine dan lafazin tsine wa kila da nauyi wani zai ce malam Ja'far ya ana tsine ban yi ba to ko da haka ba yace ya Allah duk wanda yake kan ƙarya a tsakaninmu ka kunya shi ya Allah duk wanda yake kan gaskiya ka taimake wanda yake kan kuskure ka shirya da shi ya gane ina ne daidai su je su haka mu ba ta mutai a kunyata su ba a'a mai karya a kunyata shi kuma wani salo da yin bid'a suke bi wato salon da laraba ke cewa ramadni bida'iha wani sallar wato abinda hausa yake cewa sai mai kashi wa mai kusa dariya ma'ana shi yana bid'a kuma sai ce dan bid'a wai shine kuma dan ahli sunna wai shine dan bid'a sai ka suna cewa yan bid'a sun ce kaza kaga kan da sawu ne su ba sune suke bid'a da ita suke ci su sha su yi gida su je umara su je makka su yi komai da bid'a suke ci ƴaƴan su ma an ciyar da su da bid'a ita ce salatin auren su amma ahli sunna ta sunna kaulan wahida tare da haka sai ka suna tawo yan bid'a yan bid'a yan bid'a wannan dabara ce ta kaddasa wu ya abin da muke so shi ya ubangiji dukkan wanda yake kan bid'a Allah ka rusa shi ya ubangiji dukkan wanda yake kan sunna Allah ka taimake shi in sun isa daga nan zuwa kafin azumi sai wannan addu'ar Allah abu ne mai sauki ubangiji ta'ala yace inna hadha lahu al-qasasul haq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin inna hadha lalle wannan abin da aka karanta maka daga farkon sura zuwa nan lahu al-qasasul haq shine labari na gaskiya lafazin al-qasas yana daukan ma'anar labari sannan lafazin al-qasas yana ɗaukar ma'anan bayar da labari din akan ce qassa ya kussu qassan wa qasasan idan an ce qassa ai tasabba'a kenan ya bibici abu ko kassa ai akhbara an sai kenan ya ba da labarin abu haka akan ce iktassa duk dai ma'anar sa daya ko ka ce kassa ko ka ce iktassa duk ma'anar sa daya al-qasas ko labari ko ba da labari amma al-qissatu wato labari kenan alqisasu shine jam'in alqasas a ah, shine jam'in alqisatu amma alqasas mufradi ne kar wani ya fahimci cewa suratul qasasi yace suran labarai ya buga eh, masu jin larabci sun ci masa domin idan ka ce labarai ma'ana kana nufin jam'i ne na kissa shi ko jam'in kissa ana yi da al-qisas bi kasabin qaf amma alkasas labari ɗaya ko kuma ba da labari fartadda ala asarihi ma qasasa tatabbu fi'i shine alqasas a cikin larabci Allah ya inna hadha lahu alqasasul haq wannan shine ba da labari na gaske ba ba da labari na tatsuniya ba na gaske tun da wahayi ne wa inna Allah lahu al-azizul hakim lalle Allah shine al-aziz wato wani da ilahin illa Allah babu abin bauta bisa ga tantanta sai Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim lalle Allah shine al-aziz mabuwayi wanda ba abin da ke dagara sannan shine al-hakim mai hikima cikin duk abin da ya zartar fa in tawallau idan sun juya baya kun iya yarda da abin da kuka faɗa fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah madaukakin sarki yana sane da matsarnata idan kun ce a zo a yi mubahala suka yi kwana suka ƙi yadda a yi mubahala to a yi ma addu'a cewa ya ubangiji duk wanda yake kan gaskiya Allah sa masa albarka ya haɓaka al'amarinsa ya yaɗa duk wanda yake kan ƙarya Allah ɗaiɗaita shi ai wannan wannan masu faɗa ma aji ji duk suka kiya to shi kenan ko ya mutu sun shafa nan kenan fa inna Allah alimun bil Allah na sanar da mutan mutan kuma zai mutu sakamako akan haka da haka ya an tafarkin gaskiya shi ne abin da ke rubuta cikin alqur'ani da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ana yin abu da mai da shi gaskiya sai in ya samu goyon bayan aya ko hadisi kuma dole aya nan da hadisi a fassara ta bisa da fassarar sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina magabata nagari salihan bayi akan wannan za a tafi kan fahimtar sabi ɗaya Allah ya wa rayuwa cikin abin da ya rubuta shine muwatta sauran littattafan ba a same su ba tarihi mudawwana mudawwana ba wallafa sa bace tambayoyi ne da asrul furat yayi wa ibnu qasim ya ba shi fatawoyi akai suhunun ibnu sa'id ya zo ya rubuce su a cikin akwai fatawar malik akwai hadin ibnu qasim ya saba malik akai a ciki ma akwai abin da yake da sanadi akwai abin da baya da sanadi akwai sahihi akwai da'ifi shi kanshi suhunun ya so ya samu dogon rayuwa dan ya zo ya ƙara tace mu ya zubar da abin da bai dace ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa kafin ya kai zuwa ga burinsa to a cikin ɗauko wata daga farko har ƙarshe tun da ita littafin mu kara ma da mu dawo mana din ma mun sallama shi yayi bayan ga tarihin da muka baka cewa ba shi yayi ba fatawi ne da asadul al-Furat yayi wa wato ainihin Ibn al-Qasim suhunun ya zo ya rubuce su ibn al-qasim ya bada fatawa da ilimin sa ya bada fatawa wani lokacin da ilimin imam malik ibn anas ta ko da wannan ka duba shafi shafi mudawwana sufuli hudu ne ka kawo shafi shafi a ciki ka kare hujja kan ababen da mutanen mu suke na bid'a a yau ko ita wazifa din ko salatul fatin ko salatul nariya din ko sadakar uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko maulidin ko maulidin annabi ko shi wannan ko ma maulidin waye ba ma yake ce qur'ani ko hadisi ba za ta iya kawo babu ba wai maganar sahabi ko tabi'i ba ko su wani hasan basri ko su waye maganar imamu malik ko imamu shafi'i ka sake wa kasa kasa ko salisu bin sa'ad ko sai imamu ahmad bin hanbal da sauransu ba za ta iya kawo maganar kowa ba kai to amma duk wanda ya fika shekaru sai fika cika ido duk wanda ya fika babbar riga sai fika kwartini a gaban jama'a sai ya ce a ki masa musu kai kuma ka ce a maka musu wanda إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ubangiji ta lace kun ka ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai wa littafi yahudu ko kirista ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ya zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakanina da ku sawa ay musawiyatun bainana wa bainakum za ta daidaita tsakanina da ku mu yadda da wani abu ni in yadda da shi ko ku yadda da shi mu kore wani abu ni in kore ko ku kore mu tabbatar da wani abu ni in tabbatar ko ku tabbatar ga ka'idar kalmar Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nusrika bihi shay'a kuma kar mu hada shi da wani lokacin da muka zo bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabun min dunillah mu duka baye miki da Allah kada wani sashi daga cikin mu ya rike sashi a matsayin ubangiji kar wani ya mai da waɗansu bayansa kada wani ya riki wani da ya masa kurjini ya ɗauka, Allah sa ne karamin banda babban Allah din da duk muka imani da shi Allah ɗaya yake ɗaya ɗaya baya da abokin tarayya fa in tawallaw idan ku har suka juya baya ko kuka juya baya fa in tawallaw in sun juya baya kan abin da kuka kira su fa qulu ko musulmi ku ce da su ishhadu bi anna muslimun ku ce da mu musulmi ne mun muka biya zuwa ga Allah kaga wannan ita ce kalma ta adalci kalma manzon Allah bai sai ku zo dan ne in bautar da ku ku zama bayi gare ni ba ni ma Allah zan bauta kamar yadda ni ba zama bawon ku kuma ba za ku zama bayi gare ni ba kamar yadda ni ba zama Allah ku kuma ba za ku zama alloli na ba haka ba mu da ku ba za mu taru mu hada kai mu allantar da wani ba Allah dai guda ɗaya ne daya daya mai kacewa mai rayawa mai arzuta shi kadai yake da wannan siffar ta kacewa da rayawa idan wani ya dauka ga wani annabi cikin annabawa yana kacewa ya raya ga wani mala'ika cikin mala'iku yana kashewa ya raya to ya sanya ma Allah kishiya kenan kuma kamar yadda muka faɗa a wani lokaci na baya idan muka ɗauka annabi Isa alaihi salam a yanzu yana da ikon ya arzuta ko ya kashe ko ya raya ko ya talautar da wani ko ya ceci wani kamar yadda suke faɗa to ai su da kansu sun san yana da ranar haihuwa da haka ma ake bikin zagayowar ranar haihuwarsa to kafin a haife shi an yi waɗansu mutane a baya a tarihi ko ba a yi ba waye kashe su waye raya su waye arzika su waye talautar da su wa zai cece su wa zai kubutar da su wa zai ni'imta su wa zai musu azaba to ta yaya sai da aka halicci annabi isa sannan sai zo ya shiyarin da Allah a cikin fawa din Allah shi kadai bayan ko da Allah yana da istiklaliya tuwa akan yugonsa kaga wannan wani abu ne da ya kamata mai hankali ya hankali mai basira kuma ya sanya basira sannan kuma a yaƙidar ku ta an kashe shi ku kun ce an kashe daga baya ne ya farfado a to da aka kashe shi ma'ana a ce baya iya kare kansa kenan har aka kashe to wanda bai kare kanshi ba har makiyansa suka je suka kashe shi sai zo ya kare ka kana gida a in kura na maganin zawo kai wa kanta mana sannan kuma sai kuka ce wato ainihin a'a an kashe shi har ya kwana biyu kafin ya farfado kaga duk wannan kuna nuna na kasa ne a gare shi mu ba mu tarayya da ku ba cikin an kashe shi ba kashe su ba Allah ya dauke mu ba mu tarayya da ku wajen kasancewa su dan Allah a'a mu mun ce bawa ne na Allah kuma lalle na cikin zababbu cikin bayi zarata wannan ita ce akida ta gari domin da ka ce dan Allah ne ka haifar da kamantacce ne tsakanin sa da Allah jiko Allah ba abin da yake kama da shi da dukkan ɗaya yana da kama da ubansa kai wa ma na kama da ganin ballanta na ɗa da ubansa kuma alaƙar da ke tsakanin ɗa da uba watan wata rana uba zai gaji ya tsufa sai ɗan ya taimaka masa ita ce alaƙar da ke tsakanin Allah da Annabi Isa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba mummunar kalma ce fadin haka wa na taimakawa kani kani ya taimakawa wa ɗa na taimakawa uba uba na taimakawa ɗa ma'ana kun sai kamance shi kenan ko shakka babu wannan kalma ce ta kure wanda ya kamata a sake sabon tunani a kai, ku sake nazari a kai. ubangiji ta ala ya ce ka ce da su ku zo zuwa ga kalma daya wadda za ta daidaita tsakani na da ku kar mu bauta wa kowa sai Allah kada sakin mu rike sashi a matsayin alloli min dolillahi a ce a kyale Allah hakan za mu yi mu kaɗai ta Allah shi yasa manzo Allah sai ya rubuta wannan ayar ya aika wa sarkin Rumawa a wancan lokaci rakal yace da shi salamun ala man ittaba al-huda أما بعد فأسلم تسلم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أي تسلم يؤتك الله أجرك مرتين yace amince ya tabbata kan wanda ya bi bayan haka ina kiran ka kira na gaskiya ka miƙa wuya ka shiga musulunci sai ka kubuta daga azaba idan har ka shiga musulunci ubangiji ta ala zai baka lada riɗi biyu idan ko har ka kafirce to za a baka zunubinka da zunubin adadin mutanen da suka bi ka kan kafin. kirakal ya kada da ya kira wa Abu Sufyan yi wa Abu sufiyan tambayoyi game da manzan Allah cewa wani mutum ya fito a garin ku yana da awarji annabi ne dan sarauta ne shi Abu sufiyan ce ba dan sarauta bane dan talakawa ne yake cewa mutanen da suke bin shi manya ne ko kanana talakawa yake talakawa ne suke bin su ne mafiya yawa masu gudun ba su da yawa wanda suka shiga cikin addini su sukan yi tawaye su fita daga baya a a ba ta fita idan wato ainihin suka shiga cikin addinin karuwa suke yi ko kuma rabuwa suke yi sai karuwa suke kullum ba ta me yake cewa ku yi yana umartar mu da sallah yana umartar mu da zakka yana umartar mu da kamewa mu zama kamammu a cikin maganganu da ayyuka me yake hana ku yana hana mu shirka yana hana mu kisan kai yana hana mu kaza Abu Sufyan yana bada wannan ansa daidai lokacin da yake kafiri yana tsananin adawa da manzon Allah yace so nake a ambaci wani abu da zan samu in faɗi laifin sa rasa dole yace ba dan kar a hikaito a labarin na taɓa yin ƙarya ba wanda na masa ƙarya yace amma ba na so a tarihi da ce na taɓa yin ƙarya yace har sai da sarkin Rumawa yace da ni yana cika alkawali yace to anan ne na samu dama in dan yi masa shagube yana ce eh to a alkawalin da muka yi a baya duk ya cika amma yanzu muna cikin wani alkawali mu sani ba ko zai cika ko ba zai cika wato anan ya samu yadda zai suka ko yaya sai sarkin ruma ya ce na tambaye ka dan talakawa ne ko masu mulki ka ce dan talakawa ne inda dan masu mulki ne da sai in ce da a wasu ta annabta kokari yake tabbatar da mulkin gidansu amma wannan ya nuna cewa ba kokarin tabbatar da mulki ke ba na tambaye ka cewa mutanen sa idan sun shiga karuwa suke ko raguwa suke ka ce karuwa suke ba ta raguwa dama haka imani yake kullun yana haduwa yana karuwa yana karuwa har Allah ya cika shi cif na tambaye ka cewa wani ya taba yin fushi ya bar addinin ka ce ba wanda ya taba yin fushi ya bar addinin ina fata an fahimta to dama kuma haka imani yake idan ya riga ya cuɗanyi da zuciya babu yadda za a yi rabu da musulmi na tambaye ka cewa yana ƙarya ka baya ƙarya yana saba alƙawli ka baya saba alƙawli dama annaba ba sa ƙarya ba sa saba alƙawli na tambaye ka kaza da kaza yace in dai duk abin da ka faɗa na tambaye ka haka ne ina tabbatar maka da cewa mulkin ka sai ya kawo inda tafin kafa ta din ne haka sai kin ruwa sai kirawo manyan yan fada ya shiga cikin gida da su ya rufe komofi duk akan rufe rufe yace kuna son in faɗa muku wani abu shawara zan ba ku wanda idan kun bita dukkan duniya ta bi ku ku samu amfani a duniya ku tumo a lahira suka ce faɗa mana sai wancan mutumin da aka turo a makka yake kira zuwa ga musulunci shine annabin da annabi isa ya bada bishararsa a cikin linjilar ke hannun mu bi su yana faɗin haka sai suka tashi suka nufi kofa za su gudu suka tarda kofofi a rarrafe sai ce ku dawo ku dawo suka dawo yace dama na yi muku haka ne dan in jarraba ku na ga kuna da riko da addinin ku muna nan a haka yi mutu wato ya fahimci gaskiya amma ya kasa binta saboda mai saboda kare rasa mulkinsa to tun daga nan wurin tun da sun san a cikin addinin sa akwai bishara ga manzon Allah sai su kuma suna son su tabbatar da mulkin rumawa to saboda haka sai suka yi ta kokarin ɗauko maguzancin mutanen Rome suna takudawa da kiristanci ko kuma ragowar furfushin koyarwar annabi isa suna garwaya su da juna sai da baka iya bambance menene koyarwar annabi isa din menene magudancin rumawa da al'adun rumawa sai yasa ibnu khaldun babban marubucin tarihin ne yake cewa mutanen rom ba su shiga kiristanci ba a'a kiristanci ne ya rikide ya zama barume tawarra mutum nasraniya ke nasraniya ce tarawwamat ta zama yan rom amma ba mutanen ruwa bane ba su nasaru suka zama kirista domin in su ne suka shiga addinin a yadda yake yadda annabi isa zo da shi ko shakka ba ba maraba da musulunci amma da suka zo ga addinin zai kawo musu cikas in an bi shi kuma suna son su tabbatar da mulkin su su fafawa ne su a duniya a lokacin su biyu da su da farisawa sai suka yi kokarin canza wa kiristanci kamanci kama suka tattaka da aqida ta taslis wato trinity da aqidu daban da suka tattaka da su garwaya wanda asalin su romanci ne sai yasa ko da yan sunayen watannin ne wannan ne annabi ya koyar duk sunan ta romawa ne sunan january february march zuwa karshe duk yawancin su suna ne galibin su na gumakan rumawa kaga ashe kiristanci canja kama aka canja masa kasa aka tafi ɗaki da rubanci wanda wanda ya kamata wannan ya sa nazari ga dukkan wani kirista na gaske wanda yake son tsira gobe kiyama ya karanci yadda abin yake da kafin kiristanci ya shiga daular rumawa. dan ya ware menene magudancin daular rumawa? menene hakikanin tauhidul khalis da annabi isa alaihi salam ya zo da ina ga sai mu takaita haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta farko da mutum student society suka shirya mana lecture da take yau mai magana o mai jawabi a nan mace ce ba kamar yadda aka saba ba namiji yau mace ce ta ta bari lecture a insha Allah ba tare da bata lokaci ba yanzu zan miƙa mu ga malama Binta Umar da gabatar da science za ta yi mana addu'a buɗe taro malama binta بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي صلاة goma ga nabi karanta fatiha Allah ya sa wannan taro ya albarka yadda muka haɗa anan Allah mai da gida Allah mai da kowa gida lafiya ubangiji ya sa yadda muka haɗa anan Allah ya haɗa mu a gidan aljanna lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai kuma karatun ƙur'ani mai girma daga malama fatimatul yahuza ahmad malama fatima yahuza وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم لتنبئنهم بأمرهم الذئب وما أنت وضع وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ده رب سمعت ya tara معاونا a من البركة كما albarka من البركة كما albarka kuma Allah ubangiji من البركة mana farkon abin da zan iya cewa shine ina san ne Allah mai girma da daukaka ya ce ma malama mai gabatarwa wai da suke malama wallahi ba na jin daɗi idan aka ce da ni malama da zara an ce da ni malama sai duk abin da zan faɗa shi ya rushe yin kasa mai zan faɗa saboda ban sabbanta da siffofin da ya kamata a kira ni da malama ba sai dai ina jin daɗi idan aka kira ni da sunana wanda Allah ubangiji ya kaddara za a kira ni da shi ita ce Aminatu Aliyu Muhammad wallahi kuma a ɗaliban ma har na son a ce wani ɗaliba ce saboda ban karma kafar su ba sai da kuma Allah ya ce mai ita mai gabatarwa sannan a ko ina akan kira ni da wannan suna alhamdulillah ina bin su ne su malaman ina tare da su sau da kafa insha Allah sai da kuma ana jin nauyin faɗan na ne ina ji a haka nan saboda yawancin shekaru to alhamdulillah na yadda saboda yawancin shekaru a cikin mini kuma a wannan guri ne albarka kuma a rana ne albarka ita ce rana alhamis wanda sai daidai da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya kuma watan addinin musulunci hira yani cewa barin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin ƙwariyar makka zuwa madina shekara ɗaiɗaiɗai yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku allahu akbar wannan shekarun duk sun shuɗi yanzu kwaɗayi ake wani yana burin ko zai sake ganin irin waɗannan shekaru ba zai yiwu ba mai yiwa in kuma ya yiwu shi kenan allah ubangiji ya nuna mana ina roƙon Allah ya sa da ni da ku dukan ku mun zo wannan guri ne saboda Allah mu zo mu ji me Allah me Allah yake cewa me annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sannan kuma malama mai gabatarwa duk da bata faɗi akan me ake magana ba na san ina ji kurga kun san ko akan me za yi magana za yi magana ne misali akan wayaya mace musulma mumina ne cikakken hankali za mallaki mijinta. magana yana da girma sannan kuma Allah ubangiji ya saka ma wayanda suka yi tunani Allah ya jefa musu tunani su kirkiro ko su shirya irin wannan muhabara wacce za a yi wa 'yan mata musulmi wai yaya za su su mallaki mijinsu sai dai abin tambayan shine ta wace hanya ta hanyar addini ko kuma ta hanyar sharholiya mallakar iri biyu ko da ki mallaki mijinki ko kuma ki damalmala shi a damalmala ko a wuce Eh, in biki mallake shi ba ana son ki mallake shi in kika mallake shi a nan duniya ta hanyar addini sai ki zarce da shi har zuwa birnin aljanna amma idan biki mallake shi ba kika damal shi sai a damal ku a ci saboda haka to ni bari ba ku shawara mu ɗauki wannan sanin yadda za mu yi mu mallaki maza hanya ce ta wacce Allah ubangiji ya shirya mana da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya mana da farko mu sani gabaki daya mata musulmi hadda ma ƴaƴanmu na ga wanda ba mata ba alhamdulillah idan suka ji za su iya shiryar da yan uwa mata musamman wanda yake da mace ko kuma yan uwa da sauransu da wanda yake da burin zai aure nan gaba ya za ki ki mallaki mijinki da farko mu sani ga baki ɗaya mu wani ne ma shi auren ne tukuna ai sai ai aure tukuna sannan ake samun dama da za ki je ki samu namiji a titi ne ki mallake shi ba zai yiwu ba ai sai kin aure ki tukuna sannan kuma ki tunani yanda za ki bi ki mallake shi in man an mallaka ta zama wajibi ne ki mallake shi saboda haka da farko me ya tukuna ai sai kin yi aure tukuna saboda haka ashe auren nan ita kanta ma muna son mu san wai ce ce ita me matsayinta a wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu kuma mun sani aure mu sani ibada ce mai zaman kanta kamar yadda kika san sallah da aikin haji da azumi da zakka da sauran ibada ibada ce ita ibada zanzurutun ta ita ta dukkan abin da Allah ya yarda da shi kuma ya yarda ya yarda a yi shi kuma yana so in an yi shi ba in kin yi shi a tattara a je a zuba a kwandon shara ba a'a dukkan abin da Allah ubangiji yana so ita ce misali ibada saboda haka aure ibada ne ne zaman kanshi ba bakon abu bane ba kuma sabon abu bane ba kuma ba akan mu kadai asali ba a Allah ubangiji mai girma da ɗaukaka yana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa labarin cewa misali ba shi kadai aka ce yayi aure da sauransu ba a'a bismillahir rahmanir rahim Allah ce ma annabi mu sallallahu alaihi wa sallam wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya hakika ka gabanin zuwan ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun aiko da wa'insu manzanni kuma muka sanya musu mata muka azurta su da mata da kuma zuriya yani yaya. sannan bayan an nuna ma annabi sallallahu alaihi sallam haka sai aka ba kuma ƴan uwa maza zaki wato su ke na wanda za su yi auren wanda za su ja jagoran mace da kuma ƴaƴanta da jikokinta har ila man sha Allah sai Allah ubangiji su kuma ya ba su zaƙi. sai ki cewa bismillahir rahmanir rahim kamar yana kiran su ne ayya ma'asharal rijal ya ku taron mazaje misali yake ce musu fattihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ku aure abin da ya muku dadi ne daga mata za ku iya auren biyu za ku dan hudu gaba ɗaya rigid in ji Allah wannan zaki ne daga Allah saboda Allah yana son mu ya girmama mu ya mutunta mu wallahi baya son mu da azaba illa da rahama sai Allah yake cewa ayya masharar rijal kamar yana yi wa maza magana ne yake ce an fa'in kristin Allah ta adilu idan kuma kuna jin tsoro ba za ku yi yin adalci ba in kun auri biyu ko uku ko hudu za ku jefa kanku ga halaka za ku je filin alkiyama kuna masu alama waɗanda kuka ci amanan matan ku a nan duniya Allah ta kafa ku zauna da kwaya guda ɗaya kurin ya isa ita ma guda ɗayan idan ba za ku iya zama da ita ba ku kiyaye mutuncinta ku kare ta ku biya mata bukatunta har ku cimma nasara zuwa shiga aljanna Allah ubangiji yake to ku bar ta a gidan iyayenta sai ku aure ku aure ku yanga ku ku zauna da baiwa akwai bayi yanzu ba bayi wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah da wannan lokacin namu na yanzu akwai bayi da mun shiga ku saboda abin da aka yi wa bayi da da mu ne za a yi wa yanzu yanka mu za a dinga yi kamar yadda ake yanka rago saboda da ita baiwa ba abin da aka sani ta yi illa aikin gida ita ke ciwo wanke wanke duk aiki har ma idan ta saba ma ubangijin naka shi ubangidan ya kama ta ya nada mata jan duka kuma ba gurin da za sannan kuma idan Allah ubangiji ya kaddara wani bawan Allah ya zai ce yana son ita wannan baiwar ya aura aka aura masa da za ta haifi ƴaƴa ɗari gwaraza wallahi wannan bawan Allah da ya auri wannan baiwar ba shi da ƴaƴa da na'am saboda haka ita wannan baiwar Allah bai wannan wanda wani bawan Allah ya zo ya aure ta da za ta haifi ƴaƴa gwaraza daga ita har ƴaƴan ba nan mutumin da ya aure ta bane a'a na ubangidanta ne dai saboda haka ashe kun ga baiwa ba ta da yanci saboda haka damu yanzu har an kai yanzu ana bauta damu azabar da zamu gani sai ya fi nata sai Allah ya rufa mana asiri Allah ya ƙara rufa mana asiri saboda haka ashe Allah ubangiji ya nuna ma maza yanda za su aure kuma ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa aure ba bakon abu bane ba aure ibada ne mai zaman kanshi har ma idan kika bauta ma Allah kika kyautata ibadaki kika kyautata zamanki da mijin naki kika ta yanda za ki mallaki mijin naki aljanna za a kai ki ta wannan hanyar auren shi namiji ko kin gani ta aka ce sai ya bauta ya kyautata bautarsa ya kyautaya ma mahaifiyarsa ya girmama mata sai kuma duk iyayen nan naki ga mahaifi ga mahaifiya da ta sha wahala ta yi waye ta yi waye sai Allah ubangiji yake ya hakuri sai kin yi wa mijinki biyayya sannan za ki shiga aljanna idan ki bi mijinki ba kina kallo sai dai a shiga aljanna ba dai sai ki shiga ba saboda haka kuma aure wani abu ne wani mutuntawa wanda Allah ubangiji ya girmama mu da shi tun daga kan mahaifinmu wato abul bashar na san kun san shi kowaye abul bashar shine annabi adam alaihi salatu wassalam da Allah ubangiji ya halitta annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya gada masa gidan aljanna bayan bakin ciki da hasada da iblis ya nuna mai wannan sharrin da shedan ya nuna a gaban Allah akan halittar annabi Adam alaihi salatu wasalam shine yake bin mata har yanzu yake hana su su bayuta wa maza su kyautata ma mazajen su yake hana su su da hanyar da za su mallaki mazan su sai da su damalmala mazan su shedan lokacin da aka halici annabi adam alaihi salatu wa salam dama Allah ya gaya ma mala'iku cewa zai halici wata halitta a ban kasa misali idan ya halici ya halici wannan halitta in ji Allah ya fa iza khalaqtu ko fa ila na'am idan na halice shi kuma na daidaita shi fa qaulahu sajidin da Allah ubangiji ya kaddara aka halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam aka yi komai mala'iku suka ga wannan abin da Allah ya gaya musu kuru kuru wallahi ba su saba ba sai suka tafi suka yi masa sujada irin na ban girma sai wannan la'anan nan la'anan nan na wanda yake hana mata su san yadda za su su mallaki mazansu shi sai ya yi kere ya kire sujjada Allah ya tambaye shi ko me ya hana ka yi wa abin da na halitta da hannu na sujjada ya tsaya ta ba Allah sujjada ma ko ba zai yi ba aba Allah kana ina ai ana khairun minhu ni na fi ni da khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin sannan ka zo ka ce mai sujada ai abin da ba zai yi ba kenan Allah ya to ka daga yau wannan rahama da kake ciki dama shi shedan ba mala'ika bane yawa ba mala'ika bane ba illa kurin ya samu rahama wanda Allah yake yi wa wanda ya so daga yau kuma yake ya fita daga wannan ni'imar daga yau ya zama la'ananne sinanne shi ne sanadi duk abin da zaki in je ke musulma ta ne cikakken hankali ki dinga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim aka kuma kore shi ya yadda da koran maimakon ya dawo ya tuba ya ce Allah na tuba ka yaje mun kaza ya hakura ya tafi a haka har ma suka yi wata yar yarjejeniya da shi da arabar samatu wal ard aka kuma yadda da haka yace idan ka jinkirta ta ka jinkirta ni Allah har karshe ni kuma sai na fatattaka ƴaƴansa sai na dan malmala su sai na wulakanta su sai na sa duk sun saba maka sai dai mu shiga wuta tare da su Allah ya ce ka bayi na nagari ba ka da iko akan su je ka sai da kuma kar mu damu da magana da shedan ya faɗa mu damu da maganar da mahaliccin mu Allah ya faɗa wanda mu da ba komai bane ya samar da mu Allah ya tunda ka ce haka ni kuma da gaske nake faɗa maka wannan maganar in ji Allah yake gaya wa shedan kuma yake gaya mana mu ma mu shiga taitayin mu Allah ta la'amra anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in ni kuma sai na cika wuta jahannama dam da kai da wanda suka ji daga cikin su gaba ɗaya a ce matar da bata sayan da za ta yi ta mallaki mijinta ba sai dai ta da malmala to za a cika jahannama da ita sai a ji a yi ciko da ita Allah ya kiyaye saboda haka annabi adam alaihi salatu wassalam bayan an halice shi sai aka gada masa gidan aljanna kamar yadda dukkan ku nan kun sani sai dai kurin dinga ba wani abu bane ba yasa ake magana ba kurin kamar yadda Allah ubangiji yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zakkir ko kuma fa zakkir inna zikra tanfa'ul mu'minin ka dinga tunatarwa ko ka tunatar ita tunatarwa tana amfana mu'minan shine kurin yasa na zo har wai nake iya magana a gaban ku ba dan wai ba ku sani ba sai abin da na dauko kun san shi daga farko har har ma zan kasa faɗan wani abin sai da kuku suka sa da kanku annabi adam alaihi salatu salam ya zauna a gidan aljanna cikin kwanciyar hankali saboda mu san daraja aure da muhimmancin shi Allah bai bar annabi adam alaihi salatu salam a cikin wannan gidan ba wato gidan aljanna da wanda ido bata taba ganin wani abu mai kama da shi ba sai da ta dinga jin waiwai sai dai in kin ji tsoron Allah kin kyautata ma Allah kin yi wa mijinki biyayya to wallahi za ki shiga wannan aljanna ki maya maya da shi su ma za ki bori za ki hau me za ki me abun farin ciki duk ma za ki ki je ki yi amma ko idan biki ba wallahi da kiga ana shiga annabi adam alaihi salatu wassalam dan a dadada masa sai aka halatta masa matarsa kuma wacce ita ce sayyida hawwa'u da su ci gaba da zaman auratayya kuma ga muna aka ta haihuwa mu barkatai ga muna masha Allah da mutanen kirki da yanda dai Allah ya sauke saboda haka kenan abin da yasa nake son nuna mana aure ba sabon abu bane ba kun ga mahaifin namu kakan namu matan farko sai da aka yi aka halitta masa mata yani yayi aure kan ya je ya yawon banza ya yi fasikanci ya saba ma rabbas samawati wal ard haka kuma annabawa da suka zo su ma suka yi haka manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi to mu ma mun hau kan sunna insha Allah muna kan turba izinin Allah ta'ala to idan mun san da wannan lalle ne idan mace tana son ta mallaki mijinta ta san cewa mijin nan nata Allah da kansa yana cewa arjalu qawwamuna 'alan nisa lalle ne ki san cewa mijinki shugabanki ne yawwa lalle ne ki san cewa kuma kafin ma ki samu mijin lalle ne ki san irin mijin da za samu kullum ina ba mata wanda ba su yi aure ba shawara wanda kuma suka riga suka yi aure ba su yi zaɓe na kwarai ba ina musu jaje ina Allah ya kiyaye amma wanda ba su aure ba maza da mata ina musu gargaɗi cewa kafin su auren in kai namiji ne kafin ka yi aure lalle ne ka san irin matar da zaka aura in ke mace ce kafin ki auren har ki kai ga mallaka kina son ki mallake shi ki matsaye shi a nan sai lalle kin san hanyar da zaki bi to ne ku bi ni ku ji hanyoyin bi izinillahi ta'ala gwargwadon yanda lokaci ya bari na farko abu na farko shine lalle ne a same ki baiwar Allah musulma kina da ilimi wannan shine farko mataki wallahi in ba ki da ilimi ko ko kin mallaki mijin ba za ki daraja a wajensa ba sai kina da ilimi shi mutum in yana da ilimi rayuwarsa daɗi yake mata. in ya fada cikin bala'i Allah in yana cikin daɗi Allah saboda eh yana da ilimi saboda haka lalle mace musulma mumina da farko ki nemi ilimi dan ki fita cikin sawun masu hankali cikin sauran wa'anda suka san wane ne ya halicce su har ya azurta su da mijin da za su zauna da shi Allah ubangiji dama kuma ya yabi masu ilimi kar mu zauna ki nan ne ki same kina da ilimin nan guda biyu kina da ilimin addinin musulunci yanda za ki san wane ne mahalicin ki kar wata ta yi mamaki ta ce a ba Allah ma ce wallahi lalle akwai wacce za ta mutu da la ilaha illallah amma ba lalle ya ta tashi da shi mutum nawa zai mutu da la ilaha illallah in ya daga idan sai ya dinga ganin ma'aunin sa sako sako ba a cika ba sako sako amma kuma da ya rayu a nan akan la ilaha illallah to lalle ne mace ta samu ilimin nan guda biyu ki samu ilimin ki na addinin musulunci kuma ki san ilimi na rayuwa Allah ubangiji da kansa yana cewa idan ba ki da ilimin ki nema dan ki san shi sannan akwai wani kwakwaran yabo da Allah ya yi wa masu ilimi bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa ah, Allah ubangiji da kansa ah, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي العليم وكما قل أرسا Allah Ubangiji yana ta da kansu ya ce da ba babu wani abun bautawa da cancanta sai shi mala'iku sun ce da sannan kuma ma abota ilimi ma sun ce da saboda haka abu na farkon da zaki yi ki zama daga cikin wanda suke da ki samu mallaka yadda zaki ki mallaki mijinki na farko ki nemi ilimi tukuna idan kika nemi ilimin da zaki bauta ma ubangiji yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zai shirya miki cika kan musulunci nan guda biyar ki filla filla da su duk ki san su kafin ki je gidan miji eh ki kafin ki je kina da ibada yanda zaki ki bauta ma ubangiji kar ki tafi kurin ki sa mijin nan a gaba ne abin bautan ki a kina da rabbus samawati wal ardi wanda kike bauta ma idan suka samu wannan ilimi a hannu alhamdulillahi rabbil alamin kafin kuma ke auren tun da kin nemi ilimi kin aje to kuma sai ki shiga neman irin mijin da zaki aura ko kuma irin mijin da zaki aura ma yarki ko kuma irin mijin da zaki aura wa yar uwarki ko kuma irin mijin da ke din nan ba budurwa bace ba a wani abu ya sa auren ya mutu kuma kika fito kika nemi ilimi kuma zaki aure ina ba ki shawara da farko lalle ne ki ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma iyaye cewa ba sai lalle haɗaɗɗe za ku aura ma 'ya'yanku ba wani haɗaɗɗen a wuta za a haɗa su yawwa a haɗa su a wuta su tukuya can ya tukume ta ya tukume shi a suku masu a wuta a ki aura wa ɗarki abin da ta yi idan a takun mantar dauna dina huwa hulƙa ban kihu idan wanda kuka yarda da addininsa musulmi ne shi yawwa kar ki damu bai rabe ne ya wuri ne ba fulatani ne ni ba fulatani ne ba zan aura ma ƴata ba sai ba fulatani ni ba barbare ne ai ba zan taba yadda wani abu ne ya aure ta ba yawa a'a ba nan take ba lalle musulmi ne shi ya ta la ilaha illallah ya yadda kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne sannan kuma yana da halaye masu kyau yana da kunya yana da ilimi shi mai ilimi idan kika aura ma ɗanki mai ilimi wallahi in baya son ba zai cuce ta ba insha Allah zai ga hanyoyi ta maslaha yadda zai iya rabu da ita idan kuma yana son ta sai ga yana kyautata zaman ta tare da ita to amma shawara da zan baki shine kar ki kuskura ki kwashi buhu ko dankali ko kaskus yawa wannan shine na farko tukuna dan in kika kwashi wannan to ba mallaka ba sai dai ayi yi mallaki mallaki ko kina yin shi yana yi saboda haka sai ki aure mai ilimi to amma duk da haka hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane sun canza shi ga yanda aka maida shi idza atakum mantar dauna maluhu wa jamaluhu eh wa biyutuhu hatta ma wa sayyaratuhu eh wa nasbuhu fankihuhu idan wanda kuka yazo muku kun yarda da kudin sa shi kyakkyawa ne shi gashi yana da motoci da gidaje kuma shi dan wane ne to fankihu to ku aura masa illa tafa'alu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta idan ba aura ma musulmin nan ba mai cikakken hankali me ilimin nan ba ta illa tafa'alu kun fitnatun fil ard wa fasadun kabir shi abin da manzon Allah ya ce nan su kuma mutane suka ce illa tafa'alu kunu fuqara idan ba ku aura ma wannan mutumin ba sai za ku zama matalauta masiyata to saboda haka shawarar da zan ba ya amace ita ce ta auri mai ilimi ta auri mai ilimi ta auri mai ilimi yawwa mai hankali ba haɗaɗɗe ba ba komai a tsakanin ku kuka haɗa a dinga cewa ai miji wancan ta samu saurayi a ba eh, Allah ya ya ai ga miki komai da komai ya ji komai ya ji ya yi daidai Allah ke to Allah kai mu mu ma da wai ta samu ta tsira sauran mu kar ki shiga cikin mutanen da suke cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min yawwa kar ki zama daga cikin wa'annan ki zama daga cikin mutanen da suke ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kai wa qina azaban nar saboda haka ba hadaddan ba eh, kar mu hadu da haɗu hadu a hadu a can ki je ki je kina gaisawa da mata annabi nuhu da lutu kina ta oh, Allah harfa mu ashe zan zo in ganki ashe haka kike ka Allah ya min arziki yawwa to in kika hadu da wannan matar kin yi babban asara wanda da ke ita ba wata saboda haka ta wuri mai ilimi wanda kuma kike son ki yake son ki rai yana son abu in yana son abun nan sai ki gani yana jin hankalinsa to wannan soyayya da kuke kawowa a cikin rayuwa ana soyayya soyayya soyayya to karafa a je a soyi yawa a yi soyayya da za a miƙe da ita har birnin aljanna lalle kika kina son shi saboda Allah ba kina son shi ne saboda kudin sa ba ko kina son shi saboda nasabar sa ba ko kina son shi saboda wani abu da wanda kake kike da cewa in kin aure shi an gama a ki so shi saboda Allah ki aure shi saboda Allah kuma ki shirin zama da shi saboda Allah dan ki samu lada a gurin Allah dan Allah ya sa ki shiga cikin wannan gidan nan da ya dan mana aljanna dama gidajen guda biyu ne Allah kiyaye mu da ɗaya da ba a faɗa ba to da kyau idan abu na farko kenan in kun nemi ilimi kika aure mutumin da yake da ilimi ga hanyar da zaki bi Allah ya sa za a ɗauka a aiki da shi hanya na farko shine a samu wannan baiwa Allah tana rufa ma mijinta asiri lalle ne a same ta tana rufa ma mijinta asiri ba tana tona ma mijinta asiri ba ko za akwai wawayen mata wanda ba su da hankali su da kurin su yi aure kurin amma ba su san darajar auren ba kawarta ce wace tanta da ta zo ko ko waye zo sai ta eh, tona mutum kai akwai matar da za ta wanke kafarta ta tafi gidan kawarta ta ce tana son ta ga wani watan mijin wannan kawar suna ke ban kan tafi tana cewa tana ga mai ai kaji kaji kaji kaji kaji kaji sai ba ta hakuri ya ce yi hakuri wallahi mu duk cikin mu shine dan iska ko duk cikin mu ba mutumin banza sai shi to wannan ba shi ne mallaka ba halaka kenan saboda haka kina zan ki mallaki mijinki lalle a same ki mai rufa masa asiri sannan kuma ba ta wulakanta abin da Allah Ubangiji ya sare masa na daga abinci ne ko na ga dukiya ne akwai matar da idan namiji ya sayi abinci ya dire saboda ya huta ma ransu kwana biyu ta fita tana kwashe wannan abincin tana sai da shi don ta biya bukatar to wannan yaya miji zai ga darajarta zai ga darajarta ba zai ga darajarta ba ko kuma ta ɗibi abincin ta yi kwanta da shi dan ta yi gwanin ta wannan ba hanya ce ta mallaka ba to a samu mace baiwa Allah wacce take rufa ma mijinta asiri sannan kuma tana kiyaye shi tana kare masa dukiyarsa ce menene har karan kanta ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya gaya mana mace salaha sifar ta yanda take mace wadda za ta mallaki mijinta idan mijinta yana tare da ita in ya kalle ta sai ta faranta mai rai idan kuma ya buya wato ya tafi neman abinci ba za ta yarda wani namiji ya ga ta ba ya ga ta ko ya ga wani abu daga cikin ta ba sannan kuma tana kare masa dukiyarsa ba za ta je kofar gida ba tana yawon yake wani namiji ya ganta ya ce ai na ga matan wane wallahi duk a tsaye in gama inda ka san to wannan ba matar da za ta mallaki mijinta bane ba a'a in kina son ki mallaki mijinki lalle ne kina rufa mai asiri sannan kuma lalle ki dinga faranta masa rai sannan lalle ki dinga kiyaye masa mutuncinsa da kuma dukiyarsa sannan kuma idan kin je kin tarar da shi da ƴaƴa ne lalle ne ki ga kina son wa'annan ƴaƴan saboda Allah kar ki samu wata kawai ki ta zo ta zuga ki ta ce miki ai ki nuna masa ki nuna cewa kina son su a gaban shi amma a bayan idan ki gasa su to za ki je yau matiblar sara'ir sai Allah ya gasa ya gani cewa kina kauna annai ayan kuma kina musu tarbiyya kina girmama wannan baiwar Allah wato matar wanda kika zo kika tarar da ita sannan kuma in kina zan shiga ki kin samu shiga a wajensa lalle ne ki girmama mahaifansa mahaifiya da mahaifi ne ko kuma mahaifiya kada musamman ma mahaifiya akwai hatsari matar da take son ta mallaki mijinta lalle ne ta lallaba uwan mijinta idan kika ki lallaba ta ko in ta tsine miki sai duk duniyar nan ma sun ne miki albarka saboda me saboda idan ta yi fushi da ɗanta ba za ta haifi 'ya'ya masu albarka ba shi kenan kuma sai a dinga zagin shi ai kai yayan wance ne saboda haka matar da take son ta mallaki mijinta ta fara bin waɗannan hanyoyin tukuna tuna kiga kina girmama mahaifiyarsa wallahi amma a ni da kuma zahiri kar ki nuna cewa kina son ta yana nan amma in ta fita daidai da abinci ma sai yunwa ya kusan kashe ta sannan zaki kai mata amma kuma idan yana nan kafin lokacin cin abinci yayi ma hakkin kai yayi dai abinci ya jira ta ba da ita ta jira ta ba to wannan ba shi bane hanyar mallaka ba ki sa ki sayan da zaki ki lallaba ta ki ta dan ce ta diki sannan kuma duk irin mutanen da kika san su da shi kar ki yi kokarin raba su da shi mutukan mutanen nan ba sa saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki san yanda zaki ko da kin je kin tarar da gidan kansu a rarrabe to ke ki san yanda zaki ki hada kansu wannan hanya ta wanda zai yi imani cewa lalle Allah ya rufa mai asiri ya samu mace dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk Allah ya azurta shi da mace salaha ai shi ya tsallake kuma ya tsallake saboda ba shi ba tashin hankali idan kun bi wa'annan hanyoyi baiwa Allah to ga hanya kuma wanda ita ce rayuwa gaba ɗaya insha Allah wanda in na faɗe ta na san wa'ansu za su ce sai uhm, ai sai dai ko dai a fata auren wata kuma za ta ce subhanallah yanzu nan sai kayi haka tukunan sannan za ka mallaki miji to a haka za ki akwai hanyoyi guda biyu da ake bi ana mallakan maza bari mu faɗi hanyar ta farko saboda ta shiga cikin zukatan ku ta zauna ta yi maya maya tukunan sannan sai in kawo ɗayan don ku ci abin saboda kun ji amfanin wannan na farko idan Allah ubangiji ya kaddara kika samu mijin nan musulmi ne yanda muka jera kina masa biyayya kika taimaka wajen tarbiyyar